بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ɗazo da rana mun samu kai ziyara garin fufure an ziyarci fadar mai martaba sarki an masa wa'azi shi ma ya yi wa'azi sannan an gabatar da wa'azi inda dimbin jama'a maza da mata suka halarta muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ramma na san muna cikin suratul furqan ko zaka gano inda muka kwana ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل واتو idan kiyama ta tsaya zaka ga Allah ya ce wa yau mai hashiruhum ranar da Allah maɗaukin sarki zai tara waɗannan da ba su bi Allah ba wa ma ya na min dunillah da abin da suka kasance suna bautawa ba Allah ba wani ya bautawa mala'ika wani ya bautawa annabawa akwai waɗanda suka bauta wa annabi isa akwai waɗanda suka bauta wa uzairu wani ya bauta wa malaminsa ko ya rike wani wali abun bauta to ko ma wane ne ka rike ka bauta masa a nan duniya idan kiyama ta tsaya za a ta da su waɗanda suka yi bautar sannan kuma a ta da waɗanda aka yi wa bautar wayanda aka bauta wa sun kasu kashi biyu akwai waɗanda an bauta musu da yadda su da amincewarsu su suka ɗaurewa a bauta musu gindi akwai waɗanda ba su suka ce a bauta musu ba ba su ji ba ba su gani ba karambani ne kawai na masu bautar suka bauta musu to kowanne ne ma a ciki Allah maɗaukin sarki ya ce za a tattaro su gaba ɗaya idan Allah ya tattaro su ga wanda aka yi wa bauta ga wanda ya masa bauta sai Allah ya tambayi su waɗanda aka bauta bautawan sai ya ce musu a antum adlaltum ibadi haula'i shin ko nan ko ne kuka batar da bayina wayannan ga su amhum dallu sabil ko kuma su ne kawai rashin hankalinsu ya kwashe su suka bar hanya suka rabu da hanya ta a nan gurin yanzu waɗanda aka bautawa su ne Allah maɗaukin sarki yake tambaya to inda za ku ji tausayi bari ku ji ansar da su waɗanda aka bautawan za su bayar wace ansa za su bayar alarama qalu subhanak qalu subhanaka na kana ينبغي نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا سورة دا أكبوتا وانسيسوشي سبحانك تركيا تبتا غريك يا الله ما كان ينبغي لنا ai ko kusa bai dace a gare mu ba an nattakiza zamin dunika min auliya mu riƙi waninka a matsayin masoya tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu ji ba ba mu gani ba ba mu muka batar da su ba yadda aka yi suka bata walakin mata matatahum wa aba'ahum ya Allah kai ne ka ji da su daɗi da iyayensu suka zo duniya ka halicci ƙasa suka zauna kai ka halicci ruwa suka sha ka halicci iska suka shaƙa ka halicci abinci suka ci suka zauna suka ci gaba da wanta garariya ta duniya saboda abubuwa na jin daɗi da ka tattala musu a duniya wannan jin daɗin sai ɗebe su hatta na su zikira har suka manta da ƙur'ani mai girma suka manta da wa'azin da aka yi musu wa kanu qauman bura Karshe suka zama mutane halakakku a sanadiyar barin wato hanyarka kenan duk wanda ya bauta wa mutumin kirki in wanda ka bauta wa mutumin kirki ne idan an je gaban Allah a gaban Allah zai barranta da bautar da kai mashi wayanda suka bauta wa Uzairu Uzairu zai ce ya Allah ba nisa su su bauta mun ba wayanda suka bauta wa Annabi Isa Allah zai tambayi Annabi Isa ya ce ya Isa ibn Maryama anta qulta lin وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Allah zai tambaya annabi Isa alaihi salam ya ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a ta qulta linnasi kai ne ka ce wa mutane kai ne ka faɗa wa mutane ka ba su umarni cewa su bauta maka su riƙe ka da mahaifiyarka a matsayin abin bauta koma bayan Allah Allah yana tambayar annabi Isa alaihi salam Allah ya san annabi Isa ba shi yasa su ba amma kotun ubangiji wato dole ka yi bayani ka faɗi dalilanka qala budar bakin annabi isa sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kamar yadda wayannan suka fara da subhanak shi ma zai fara da subhanak sai ce ma yakunu li ana qula ba laysa li bihaq ya Allah ai ko kadan bai dace a gare ni ba abinda na san ban da haƙƙi akan sa in faɗa na san ban da haƙƙin bauta ban cancanci abota mun ba ban kai abota mun ba ya Allah na riga na san da wannan to ya zan faɗi abinda na san ban da haƙƙi akan sa sai ce in kuntu qultuhu ya Allah in dai har na faɗa alimta alimtahu ai ka sani ya Allah saboda me ta ma fi nafsi ka san abin da ke waje na wala a'lamu ma fi nafsi alhali ban san abin da ke wajenka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibi kai ne masanin abin da ke boye annabi Isa zai tsaya yi dependent din kansa a gaban Allah a ranar tashin alkiyama haka idan wani waliyi ka rike akwai waɗanda suka rike waliyai amma asalin waliyan bayin Allah ne na kwarai ahli sunna ne sun bi Allah ba su suka ce abota musu ba ka ɗauki misali sidi abdulkadir jelani sidi abdulkadir jelani ahli sunna ne bawan Allah ne na kwarai wanda ya rayu ya karantar da addini ya karantar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littattafai mun tashi mun ga littattafansa da ya rubuta da hannunsa irin su alguniya littafi ne na sunna wanda in ka karanta za ka ga karantarwa ce irin ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma za ka ga manya-manyan maluman musulunci manya-manyan maluma na sunna sun yi yabo mai yawan gaske gawa ga Sidi Abdul yawancin maganganun da aka kirkiro aka jingina wa Sidi Abdul bai ji ba bai gani ba wasu 'yan bani na iya ne kawai 'yan zari ruga suka ari bakinsa suka ci masa albasa ba tare da izininsa ba ba tare da amincewarsa ba saboda idan kana karanta maganganu da ake faɗa na karamomin sidi abdulkadiri ka karanta maganganu sidi abdulkadiri ka san kage aka masa kirkira aka masa ba da amincewarsa ba ahlus sunna ne bawan Allah na kwarai ka ɗauki irin maganganun da ake jingina zuwa ga sidi abdulkadiri wai wata rana sidi abdulkadiri akwai wata mata da ta zo ta same shi ta ce to ina son haihuwa ban samu ba Allah ya ƙara wa shehu karama ina son haihuwa ɗa nake so ya kalle ta ce to babu matsala za a baki to wai sai kalli Allah ya ce ya Allah ka ba matan nan ɗa sai Allah ya ce a sidi abdulkadiri kada mai haka da kai ka ga da baka karanta lauhul mahfuzun nan ba da sauki to lauhul mahfuzun nan dai ka karanta ta tun daga farko har ƙarshe kuma a ciki ga na faɗa cewa wannan mata ban yi niyyar ba ta ɗa ba kuma ba zan ba ta ɗa ba ya za ka tado da abin da ka san ba zai yiwu ba wai sai cewa Allah to tunda abin ya zama ka yaya biyu za ka bata Allah ya ce a ya ka ce ɗaya ɗayan na ce maka ba zai yiwu ba kuma ka ce biyu sai ce to Allah sai ka bata uku Allah ya ce a wace irin magana kake ce to hudu za ka bayar wai da Allah ya tanka sai ya ƙara kuma 'ya'yan da ya lissafa dole sai da Allah ya ba ta 'ya'yan yanzu ka ɗauki wannan magana kenan da shi da Allah wa ke gaba kenan yana gaba da Allah malami ne na sunna malamin sunna zai faɗi wannan magana ba zai faɗi wannan magana ba kirkira aka yi aka jingina masa bawan Allah ne na kwarai shi yasa ahlus sunna duk inda suke a duniya suke tashi suna kare shi irin wayannan karamomin da aka jingina masa su bai ji ba bai gani ba ku kalli karamarsa wai yana da muridi sai dan muridin ya mutu to shi muridi sai ya taho ya same shi yace shehu ina muridin ka ce dana ya mutu mala'ika mutuwa ya karbe dana kana nan sai yace kwantar da hankalinka za a dawo ma da danka wai to ya san hanyar da mala'ikan mutuwa yake bi in ya dauko rai zai kai wa Allah sai ya je tar hanyar da mala'ikan mutuwa ya zo zai wuce kai na zaka je yace rayuka na karbo zan kai wa Allah yace to cikin wayannan rayukan da ke cikin jakar da kake sa rayuka a cikin ka karbo akwai ran dan muridi da ka karbo ba ni in maida mashi ran shi mala'ika mutuwa yace a ah, sidi abu'l qadir kada mu haka da kai ka san mu mala'iku in Allah ya bamu umurni ba mu sabawa kayi hakuri ka bari in kai wa Allah ran tunda shi ya turo ni in karbo in yaso sai ka je ka same shi ku haka ka kucanta manya ni kada ku sani a ciki sai da mai kadiri sai yace bai yadda ba dole sai an bashi mala'ika ce to gaskiya ni baran iya saba umarnin Allah ba wai da ya fusata jakar rayukan sai ya kwace sai ya zazzage rayukan gaba daya duk wanda ya mutu a ranar ma ya tashi wai ubangiji sai ga mala'ikan mutuwa ya taho fuskar sa a daure cikin damuwa yace kai ya kai kake cikin damuwa haka yace to ba sirri abdulkadir bane wai dan na karbo ran muridinsa ba kai ka tura ni ba wai ya zo ya ce in bashi na ce ya hakuri in na kawo in ya so ya zo ya same ka ƙarshe ya fusata ya kwace jakar rayukan duk rayukan ma ya zazzage kowa ya tashi wai sai Allah ya ce to kai sai da Qadiri wato kai kai mala'ikan mutuwa in ban da shiriri ta irin taka baka san wa ake ce sai da Qadiri ba saboda rai guda ɗaya har ka tsaya kana jayayya da shi ka bashi mana a zauna lafiya yanzu ga wajen taurin kanka ka jawo ya mana asara duk aikin da aka yi yau ya rusa shi gaba ɗaya kenan wannan da shi da Allah waye babba yanzu za ka yi da wannan maganar kuma wai ka ci gaba da zama wai kana jira har sai mun zo mun ce ma kai kafiri ne saboda tsabar shi hankali da renin wayo in mun ce ma har ne ka ce wai an gafarta mai cewa la ilaha illallah kai Allah ka gafarta mana to irin wayannan karamomi da aka jingira zuwa gare shi wasu ne suka jingira su daga baya asalinsa shi mutumin kirki ne to cikin waɗanda aka bautawa akwai waɗanda an bauta musu an rike su a matsayin abun bauta ba da amincewarsu ba ba da izinin su ba to irin waɗannan za su kare kansu a gaban Allah su ce subhanaka ma ma kana yan bagilana an natakhiza min dunika min awliya walakin mattatahum wa aba'ahum hatta nasu zikira wa kanu qauman bura za su kare kansu a gaban Allah madaukin sarki su ce ba su ji ba ba su gani ba amma duk wanda aka bauta mashi ya sani aka bauta mashi yanzu ku dauki irin su Shehu Usman Dan Hodiyo sun karantar da sunna sun karantar da addini haka ne ko ba haka bane amma gobe idan ka je wajen hubbarin su zaka samu wani ya je ya gurfana yana neman agaji yana neman haihuwa yana neman arziki ko misali shehu abdullahi a gwandu kanin shehu usman dan fodiyo ya karantar da sunna ya yi da'awa amma yanzu idan ka je gwandu na je na gani da idanuna na je har hubbaran na gani da idanuna kabarin an masa daki kamar yadda ake wa dakin ka'aba irin bakar rigar da ake sawa wa dakin ka'aba shi ma kabarin an sa mashi an bar fili wurin yin dawafi akwai rukunul yamani akwai hajarul aswad duk a jikin kabarin daga nan jihohinmu mutane za su cika mota su je haka za a je a rinka kewaye wannan kabari na shehu abdullahi ana yin dawashi bayan an gama dawashi ga mutum ya zo tsaya tsaya ya dukufa yana addu'a yana shehu abdullahi a yi mana agaji a kawo gudunmuwa talauci ya mun ka tutu kai kadai ke bada wadata ka wadata ne gane a gaban ka na gurfana mace tana kuka tana haihuwa nake so shehu a bani haihuwa wani yana kuka yana wani ciwo ne ya matsa min lamba a bani lafiya wani ya ce gafara nake so wani ya ce aljannan nan dai kana sa wanda kaga dama ciki ina roƙo ni ma a haɗa da ni tun tafiyar farko ka ingiza ni ma in shiga ciki an kewaye kabarin ana bauta mashi kun ga su ba abin da suka karantar ba kenan su sun karantar da sunna sun karantar da addini alkitabu wa sunna wannan abun da ake yi su rayuwarsu gaba ɗaya sun yi faɗa da wannan abun ne bayan rasuwarsu bayan barin su duniya sun tafi zuwa ga kyawawan ayyuka da suka yi wa Allah a lokacin ne kuma aka samu wasu suka taho daga baya suna ne suna bauta musu to duk irin waɗannan bayin Allah da aka bauta musu ba da sanin su ba ba da amincewar su ba aka saba wa karanta wurin wasu aka bauta musu to su ba su da laifi a wajen Allah idan Allah ya tambaye su za su kare kansu a wajen ubangiji amma duk wanda aka bauta masa da saninsa yana gani ana bauta masa ko shi ya ɗora mutane akan hanyar da za a bauta mashi to idan aka je ranar tashin alkiyama bai da mafita da shi da wanda ya bauta masan gaba ɗayansu sai sun zama makamashin wutar jihar na ranar tashin alkiyama wannan shine ne abinda Allah madaukin sarki ce, inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah yace innakum lalle ku wa ma ta'buduna min lahi," da abinda kuke bauta koma bayan Allah hasabu jahannama makamashin wutar jahannama ne ranar tashin alkiyama da kai da wanda ka bautawa in gunki ka bautawa da kai da gunkin can za ku tafi in dodo ka bautawa da kai da dodon duka in ka yi bautar tsumburbura da kai da tsumburburar duk wani abu da ka bauta kuma bayan Allah to Allah madaukin sarki ce da kai da abun bautar hasabu jahannama antum laha waridun amma waɗanda bayan Allah ne na kwarai irin su annabi Isa irin su Uzairu irin su Shehu Dan Hodiyo irin su Shehu Abdullahi irin su Shehu Muhammad Bello irin su Sidi Abdul Qadiri bayin Allah nagartatu da suka bauta wa Allah wasu suka bauta musu ba tare da izinin su ba to wa'annan alqur'ani mai girma yace suna cikin wa'anda suke da uzuri za su kare kansu a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah yace mai a gaban Allah ramma فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا wato in kana zagayawa zaka ga abubuwan ban mamaki a duniya idan ka je kasar Ghana akwai wani gari ana ce masa Atibobo inda nan ne mahaifar Sheikh Ibrahim Khalil Allah ya ji kansa ya gafarta masa ba da dadewa ba shine darakta da'awa na ahlus sunna wal jama'a na kasar Ghana Allah ya masa rasuwa mun je garin sai muka samu su kuma wata bishiya ce a garin ake bauta mata wata bishiya bishiyar kuka kuma abin da zai baka mamaki masu bauta mata kuma musulmai ne wai an saukar da Qur'ani da wata tasa akan bishiyar wai akwai wata tasa da wani qur'ani wai Allah ne ya sauko da su akan bishiyar wannan shine dalilin da yasa ake me ake bautawa bishiyar mutanen garin ko harare bishiyar tsoro suke ji gani suke da sun harare bishiyar ma wani bala'i yana iya samun ka wani abun ban mamaki muka tafi da su malam Abubakar Giro Argungu muka je aka yi wa'azi kuma tsautsai ya hau kan wannan bishiyar a ranar wajen wa'azi muka fatattake ta daga sama har ƙasa muka ce da za a ba mu gatari matsiya ce za mu kai ta ƙasa washe gari mun taso muna dawowa kamin mu iso kumasi cikin motocin da muka tafo tare da su akwai Sheikh Kamil shine mataimakin shugaban ahlus sunna wal jama'a da kasar Ghana muna tafiya mun zo daidai cikin wani gari ya akai wani yaro ya gitto gaban sa wajen kokarin ya kauce wa yaron mota ta yi kuli kuli ta fada cikin wata kwalbati to sai aka ce to ai mun taba bishiya dama ita wannan bishiyar taba ta bala'i ne duk wanda ya kuskure ya tabo ta to ya taimakon da Allah ya zama da babu wanda ya mutu yaron shi ma Allah ya tsiratar da rayuwarsa muka tsaya aka kai shi asibiti aka yi din sa ya samu sauki amma su mutanen garin bayan taho mu dama su suna da aqida cewa ai ba za mu iso gida lafiya ba dole kawai waɗanda suka taba wannan bishiyar su je gida lafiya ma bata taso ba dole wasu za su mutu akan hanya bishiya ana bautawa bishiya dan adam ya lalace kuma fa ba kafiri bane shi fa yana cewa la ilaha illallah yana zuwa masallaci yana sallah amma in yana da bukata kuma bishiya zai zo ya roka ya ce to bishiya Allah ka gafarta mana Allah ka tabbatar da mu kan sunnar annabinka to shine Allah madaukin sarki yake cewa to a nan take sai a faɗa wasu waɗanda suka yi bautar sai Allah ce faƙad kazzabukum bima taquluna to ku da kuka bauta musu kuka ce su suka saka ku to gaya a gaban ku sun karyata abin da kuka faɗa kuma fa mata sadiuna sarfan wala nasra ba ku iya kare kanku ku juyar da azabar da Allah madaukin sarki ya turo muku shine sarfan wala nasra kuma ba ku iya samun wani taimako da za a iya kare ku a hana ku shiga wuta nan kuma lokacin a riga an makara ba da ma ka ce a dawo da kai duniya za ka gyara Allah ya ce wa manyan zulmin ku duk wanda ya shirka a cikin ku a a nan gurin wato shine shirka Allah ya ce nuziquhu azaban kabira za mu ɗanɗana masa azaba mai girma in ji Allah madaukin sarki shi yasa duk wanda ka kuskura a nan duniya ka bi shi akan bata ko mai gidanka ko matarka ko malaminka ko shehunka ko waye ka rike ko ma bayan Allah ka bi shi ka san kan bata ne amma ka bi shi aka tafi a haka in kiyama ta tsaya sai kun yi la'ane la'ane kai da shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya za kai ka samu wannan Allah madaukin sarki yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إذ تبرأ الذين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نعم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين نعم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا نعم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر duk ayoyin da alaran ma ya karanta conversation ne tsakanin wa'anda suka bi kan bata da wayanda aka bi su kan bata ranar tashin alkiyama Allah ya ce yau matuƙallabu wujuhuhum fin nari rana ce da za ga ana jujjuya fuskokinsu a cikin wuta a wannan lokaci ya na sai ka ji suna cewa ya laitana ya kai tanmu a ta'an Allah wa ta'an rasula ina ma mun bi Allah ina ma mun bi manzo alhali mun ƙara rayuwa a nan duniya muna ta gwagwarmaya da su su bi Allah su bi manzo suna cewa ai ba sai an bi Allah da manzo ba akwai gajeren hanya da in an bi za a iya tafiya aljanna ya laitana a ta'an Allah wa ta'an rasula wa qalu sai ka ji suna cewa rabbana inna ata'na sadatana ya Allah mun bi shugabanninmu ne na addini wa kubara'ana da manya-manyan mu fa'adallu na sabila sai suka batar da mu daga hanya mai kyau ya Allah sai su ce rabbana ya ubangiji atihim du'ifaini min al'azabi ya Allah ka ba su ninki na azaba tun da su suka batar da mu bayan bala'in karan kansu to saboda batar da mu da suka ya Allah kai dubulin musu azaba ya Allah wal'anhum la'anan kabira ya Allah ka la'ane su la'ana babba a wata kira'a wal anhum la'anan kasira ya Allah ka la'ane su la'ana mai yawa sai Allah ya ce to waye ce ku bi su kan da ku da su duka nayi dubulin nasu ku kuma na tsine muku gaba ɗaya ji Allah shine qala li kullin dhifun walakin la ta'lamu ku da su din Allah ya ce duk zan ninka muku ku ne ba ku sani ba ai an muku wa'azi a duniya an ce ku bi Allah ku bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku bi shi yasa wannan aya Allah ya ce wa man yazlim minhum minkum nuziquhu azaban kabira duk wanda ya shirka a cikin ku ya hada ni da wani inji Allah wajen bauta aka masa wa'azi yaki to Allah ya ce yau gashi kiyama ta tsaya za mu dandana masa azaba azaba mai girma inji Allah Allah ka tsare mu ka kare mu sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am illa in إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا, وجعلنا بعضكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله مدركين يا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم da mutanen ka ke zargin ka suna cewa mali hazar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina ba mu aiko ba kamin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga manzanni illa innahum la ya'kuluna ta'ama face gaba ɗaya su suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq sannan suna zuwa kasuwa suna harkoki na business suna hada-hada ta kasuwa in ji Allah Allah ya ce waje ja'alna ba'dakum li ba'din fitna Allah ya ce mun sanya sashin ku su zama fitina ga sashi in ji Allah da mu ga tasbirun za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba kafirai sun zama jarabawa ga annabawa annabawa sun zama jarabawa ga wa ga kafirai masu kuɗi sun zama jarabawa ga talakawa talakawa sun zama jarabawa ga masu kuɗi masu mulki sun zama jarabawa ga mabiya mabiya sun zama jarabawa ga masu mulki malamai sun zama jarabawa ga jahilai jahilai sun zama jarabawa ga malamai mata sun zama jarabawa ga maza maza sun zama jarabawa ga mata yara sun zama jarabawa ga tsofaffi tsofaffi sun zama jarabawa ga yara yan birni sun zama jarabawa ga yan ƙauye yan ƙauye sun zama jarabawa ga yan birni waje allah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce mun sanya sashin ku ya zama jarabawa ga sashi ji Allah madaukin sarki domin mu ga za ku yi hakuri ko ba za ku yi hakuri ba yau in kana da wadata an baka yi hakuri da talakawa ba to ba za ka iya zaunawa lafiya ba haka ne ko ba haka bane mai talaka in bai hakuri da mai kudi ba to sai ya kama gaba da mai kudi in kuma lura yanzu abin da yake faruwa kenan mawadatan jarabawa ta gagara ciwa su ma talakawan jarabawa ta gagara ciwa mutum ne zai je ya fakin a gidan mai yana yin faki sai barata su zo su zagaye motar shi nan take sai ya ga ya fasata ya daga gilan ya ce wa'annan matsala ne cikin al'umma ya kama fada na matsala ne cikin al'umma da Allah ya ga dama da kai ma kana cikin wa'anda ke zuwa su zagaye motar suna bara tambayar da muke yi matakin da Allah ya kai ka wani mataki ka ɗauka kai kuma na sama wa irinsu su sassauci a cikin rayuwa sai ka ga gaba daya a tsarin sa bai taba ɗaukar wani mataki domin irin wa'annan ɗin ya san ya samu tsarin da za a taimake su ba wace zakka ka cire ka sarrafa ta domin sassautawa irin wa'annan rayuwa sai ka samu bai taɓa yi ba ya ci jarabawa ko ya faɗi ya faɗi bai ci jarabawa ba shi kuma talaka yana zaune kawai zai ga wani alhaji ya wuce da katuwar mota ya sa babban riga ya daga gilas yana shan AC motar tana walƙiya da ya kalle ta sai ce ka ga barayin alhazan nan ɗan dan siyasa ne ce ka ka ga barayin yan siyasan nan wace hanya ya biya samu ina ya biya samu halal din shi ce ba shi dai ba ruwan shi kawai tun da ya shiga babban mota ya wuce kawai ya zama barawo shi wannan talakan ya ci jarabawar bai ci jarabawa ba ne waje alna ba'dakum li fitina Allah ya ce mun sanya sashin ku su zama fitina gawa ga sashi don mu ga a tasbirun za ku yi haƙuri in ji Allah ko ba za ku yi haƙuri ba wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani kun ga wannan kafirai ne wai suke cewa dan me annabi yake cin abinci dan me yake zuwa kasuwa suna ga wannan bai kai ya sa ya zama annabi ba sun gagara gane duk annabawan da Allah ya turo ba annabin da Allah ya ba mu'ujizozi da yawa da za su nuna wa al'umma gaskiyar annabtakarsa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi duk annabawan da Allah ya turo shehu malami murad hadisai lafiyayyu ingantattu da suka zo da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tara wajen mu'jiza guda dubu daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafi guda daya mu'jiza dubu daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda ya kai ya sa kafirai su imani amma wanda ya sa sun yi imani bai sa sun yi imani ba Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balarabin kauye sai annabi ya kira balarabin kauyen da balarabin kauye yazo sai annabi ya ce masa hal adulluka ala khair in nuna maka alheri mana sai balarabin kauye ya ce menene alheri sai annabi ya ce anta shada Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni annabin Allah ne balarabin kawai sai kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kana da shaida annabi yace kwarai yana da shaida yace me shaidar ka annabi sai nuna masa wata bishiya yace kaga bishiyar can ita ce shaida ta <laughs> balarabe ya dariya yace to ya za a bishiya ta bada shaida annabi yace a wannan kuma ni ta shafa bata shafe ka ba abinda nake so kai ka yadda bishiyar ta bada shaidan iya aikin ka kenan balarabe ya dauki abin kamar almara yake na amince sai annabi ce to je ka ce wa bishiyar ina kiranta wani aiki sai wanda ya isa je ka ce wa bishiyar ina kiranta balarabe ya tsaya ka je ka ce ina kiranta balarabe ya kama hanya a tsorace a tsorace ya zo ya samu bishiya ya ce ke bishiya wai wancan mutumin da ya ce shi annabi ne yana kiranki abdullahi dan umar yace bishiyar tana bakin ruwa ne haka yace yayi mamaki fa aqbalati shajaratu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam takiddu al-ardh kaddan yace balarabin yana ga yawo bishiyar haka bishiyar sai ta jijjiga sai ta zaro sauyoyinta daga cikin ƙasa abdullahi dan umar ce a gaba na bishiyar ta wayu ton ta kamo hanya sauyoyinta suna keta ƙasa kamar ana huda har sai da ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya balarabin kawai ya tsaya na rarraba ido annabi ya ce ke bishiya waye abin bautawa da gaskiya ta ce Allah ya ce ni waye ta ce manzan Allah sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta sau uku tana ansawa ya ce koma inda kike bishiya ta sake yin u-turn left right left ta koma ta sake zuwa ta kafe inda take ya kalli balarabe ya ce to yaya ka samu shaida ko baka samu shaida ba ya ce ya rasulallah bari in karasa gida in za su musulunta gaba ɗaya in kwaso su in kawo maka in ba za su musulunta ba in sallame su ni in taho a ranka mujiza ce daga mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace mun zo za mu yi alwala muka rasa ruwa aka zo annabi da dan wani ruwa a cikin kwano Anas dan Malik yace annabi ya sa hannunsa a cikin ruwan hadisi ne ingantacce Anas dan Malik yace wallahi kamar har yanzu ina ganin ruwa yana bulbulowa daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yatsun annabi ruwa ya rinka bulbulowa annabi Musa ya doki dutse da sanda ruwa ya bulbulo daga dutse wannan bai da ban mamaki an saba ganin ruwa yana kecewa yana fitowa daga dutse amma ruwa na fitowa daga tsakanin yatsun dan adam ya fi da mamaki Anas dan Malik yace gaba ɗaya mu sai da muka yi alwala da ruwan ku nawa yace su sama da 80 sai da ruwan ya ishe su alwala ruwan da da ba zai ishe mutum da ba bara ibn azib yana cewa sanda muka je hudaybiya mun nemi ruwan alwala mun rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka rasa ruwan alwala sai muka samu wata rijiya annabi ya ce a shiga ko za a samu ruwa bara ya ce ina cikin wayanda suka shiga rijiyar da kyar muka dan kwalbato wani abu da bai wuce mutum ya kurkura baki da shi ba da aka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya guntsu wannan ruwa a bakinsa sai ya kurkura sai ya mai da shi a cikin gugar yace ku sake juye shi a cikin rijiyar yace muna juya wannan ruwa a cikin rijiya sai muka ga ruwa na bulbulowa yace da kyar muka samu muka fito daga rijiyar har riga mu ta fara jikewa bara yace mu dubu ɗaya da ɗari biyar muka sha ruwan muka yi wanka muka yi wanki muka ba dabbobin mu suka sha muka dafa abinci ƙarshe rijiya ta koma kogi a wannan wuri mu'jiza daga mu'jizozin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba annabin da Allah ya bayyana wa mu'jizozi da yawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda Allah bai tashi shirye da shi ba yana wahala da wahala sha'ani sai dai ka iya kokarin ka abin da ya gagara ka barwa ka barwa Allah wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shirye da shi wai amma duk da haka wai wayannan mutanen wai tambaya suke yi suna cewa mali hazar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا waɗannan da ba su fatan saduwa da mu ma'ana ba su tsoron haduwa da Allah madaukin sarki la yarjuna anan gurin bi ma'ana la yakhafuna liqa'ana kafirai sai ga suna cewa laula unzila alaina almalaikatu in dai har wannan mutumin annabi ne da gaske to me zai hana a sauko da mala'iku mu ga ga mala'iku su ne bodyguard din shi su suke masa escort duk inda zai je da an yi wannan ai da watakila sai mu sassauto mai imani wasu suka ce kai wannan ma bai wadatar ba auna rarabbana bana ko kuma Allah da kansa ya sauko mu ga Allah kiri mu zu da idan mu ka ji taurin kai idon dan adam zai iya ganin Allah ido na dan adam zai iya ganin Allah bai iya ganin Allah annabi Musa da ya je miƙati yana magana da ubangiji ya ji daɗin magana da ubangiji kai annabi Musa saboda daɗin magana da ubangiji sai ce a ah, rabbi arini anzur ilai ya Allah ka bani chance mana in ganka ya Allah kamar yadda nake magana da kai annabi Musa ya sha tafi karfin cikin sa je ka suratul araf ba mu ayar Allah falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk Allah ya ce قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله يتفى فلما جاء موسى لميقاتنا يا عند النبي موسى يزو ميقات من جاء الله وكلمه ربه وبنجي سيما غنرش يجد هذه مغنى الله قال سي النبي موسى يتي ربي يا وبنجي أرني أنظر إليك ka من منا mana يا الله ya wa ya faɗi wannan magana annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli qala nan take sai Allah ya ce lan tarani ba za ka taba gani na ba a nan duniya ya kai Musa idon ka na nan duniya bai iya gani na inji Allah idon dan adam a lahira Allah yana nuna wa yan aljanna zatinsa hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innakum satarawna rabbakum lalle ku za ku ga Ubangijin ku ranar tashin alkiyama kama tarawna alqamara lailatul badri la tudammuna fi ru'yatihi kamar yadda kuke ganin wata a sararin samaniya daren goma sha hudu ba gajimare wata na tarwal kamar yadda kuke ganin wata a sararin samaniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga ubangijinku ba za ku yi ture ture wajen ganin Allah ba kamar da nan gurin wajen kallon wata a sama ana yin ture ture kamin a ga wata a sama yana daren goma sha hudu annabi yace la tudammuna fi ru'yatihi amma a nan duniya Allah ya ce wa annabi Musa ba za ka iya gani na ba ya kai Musa sai Allah ya ce amma duk da haka bari a dan baka wani experiment don ka fahimci me ake karantar da kai Allah ya ce walakin zur ila aljabali akwai wani dutse a kusa sai Allah madaukin sarki ya ce kalli wannan dutse zan dan saukar da hasken zati na kadan a dutse fa in istaqarra makanahu idan har dutsen tunda da dutse ya fi ka kwari ko da dutse da dan adam mai kashi da fata da fargo da tsoka wanne fi kwari dutse ko shi yasa an je ko kake dukawa don ya fi ka kwari in yi karo da kanka sai yadda Allah yi na'am to ka kalli wannan dutsen tun da ya fi ka kwari kaga zai iya ɗaukan hasken ubangiji ba magana ubangijin ake ba hasken zatin ne za a dan hasko walakin inzur ila jabal Allah ya ce fa in istaqarra makanahu idan dutsen ya ci gaba da zama inda yake fa sawfa tarani to da sannu zaka gani falan ma ta rabbuhu lil jabali yayin da ubangiji sa ya dan bayyana akan dutsen malamai suka ce hasken da ya bayyana akan dutsen bai wuce gaba ta dan yatsa ba bai wuce gaba ta dan yatsa ba amma ja'alahu dakka nan take dutsen sai ya zama kamar an sa wata nakiya an yi rugurgu da su nan take hasken ya ruguza dutsen ya nike dutsen a wannan lokaci gaba daya wa karra Musa sa'iqa annabi Musa bai san san da ya fadi yana sumamme ba a wannan lokaci falamma afaqa yayin da annabi Musa ya farfado daga sumar da yayi me yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka ya Allah da ƙara irin wannan tambayar wa ana awwalul mu'minin ni ne na farko cikin masu imani da cewa lalle a nan duniya ba wanda yace ce ya ganka wa kenan Allah amma ga yanzu saboda karka cewa wai akwai tarbiyyar da za a baka wai kaga Allah wai tarbiyya ce akwai wayanda suke da aqidar ma Allah ko ni ka gani Allah ne ko ni ka gani Allah ne ibn al-arabi as-sufi a cikin manganu sai yake cewa wa mal kalbu wal kinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahimun fi kanisati yace kare da alade duk Allah ne kare Allah ne alade Allah ne pasto a cocinsa shi ma Allah ne saboda me aqidar su aqidar hululi Allah ya sauka a kowane halittunsa saboda haka kowa Allah ne a jikinsa shi yasa akwai wayanda su suke da aƙidar cewa shaidan da ya ƙiya yi wa annabi adam sujada ba laifi ya aikata ba saboda shi ma ai Allah ne to ya Allah zai yi wa Allah sujada wayanda suka yi wa dan maraki bauta suka mai sujada ba laifi suka aikata ba ai shi ma dan marakin Allah ne tunda Allah ya sauka a cikin shi ka ji wani irin bala'i irin wannan ne za ka gana ta nunawa Allah la ilaha illallah kai ma la ilaha illallah kai ma la ilaha kuma la mu duka la ilaha illallah shi kenan kowa ma Allah ne duk malaman sunna na duniya sun yi tufaki wannan aqidar kafirci ce wannan aqidar me kafirci ce ba aqidar musulunci bace. Allah ka gafarta mana to sai ga kafirai suna cewa laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana ko kuma mu ga Allah da idanunmu cewa da suka yi a sauko musu da mala'iku ko kuma su ga Allah Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wayannan sun yi girman kai a cikin rayuwarsu wayannan sun kure a daka wajen girman kai sun faro ta da fadi su ce suna so su ga Allah wa atau utuwan kabira sun yi tsaurin kai tsaurin kai mai girma inji Allah sun kura a daka wajen tsaurin kai da wuce gona da iri da sassaɓa da ɓanɓarma daga sanda suke cewa wai a nuna musu Allah kamin su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله يتي يوم يرون الملائكة رانا تزاسو جا ملائكة دا إذا ننسو سجا ملائكة سبسة ملائكة الله يتي لا بشرى يومئذ للمجرمين ba bushara ba farin ciki ga masu laifi a wannan rana in ji Allah madaukin sarki ran da za su ga magana mala'ika da idanunsu to ba rana albishirin ka goro ga mala'ika ba wannan ranar bace ranar bala'i ne zai sauka kansu, in inji Allah domin yaushe ne za su ga mala'ika da idanunsu ranar mutuwarsu ko ranar tashin alkiyama yayin da bawa zai mutu to mala'iku da za su zo ɗaukar ransa zai gansu zai ga mala'iku da za su zo karɓar me ran shi akwai malakul maut shine kwamanda sai ya ɗebo bataliya ta mala'iku da za su tako masa baya domin zuwa karɓar rayin mutum guda ɗaya mala'ika ɗaya zai ɗaukar najeriya da jihohinta talatin da shida ya mata upside down ya kife ta amma in za a karɓi rayuwar mutum ɗaya allah bai turo mala'ika guda ɗaya bataliya ta mala'iku za a turo ƙarƙashin kwamandancin malakul maut allah ya ce ku je ku karɓo ransa in gawa ya ɗaure masa gindi a jihar adamawa gaba ɗaya wanda ya isa ya hana karɓi rayuwar shi akwai mai iya hanawa ba mai iya hanawa tsaro bai hanawa ku kalli tsaro irin nabila asra wata ran gigiya kai kabila kaga security kaga tsaro amma da mala'ikan mutuwa zai shiga dauko general sani abacha an akwai security da ya gaishe ina ss sama da ɗari da ke cikin bila ina sojoji dubbai da suke cikin bila masu tsaro ina kwararrun matsara ina su adc ina su cso ina su chief security ina su chief sss Waya haze waya where have ina suke lokacin da mala'ika mutuwa ya shigo har ya shigo ya gama operation din ya fita ba su ma san ya gama ba ya ma gama operation har ya kai wa Allah result su suna nan suna gadin gawa ba su san ta zama gawa ba Umar Musa ya raduwa da aka shiga za a dauko shi ina jami'an tsaro suke waye sai tare yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai izin lil mujrimin ranar ba na albishir bace ba na farin ciki bace ga masu laifi in ji Allah madaukin sarki wa ya na hijran mahajura idan sun ga mala'ikan mutuwa zaka ji suna cewa hijran mahajura wato abin da ake cewa hijran mahajura kalma ce da larabawa suke amfani da ita in sun ga abokin gaba ko wani abin ki ko wani bala'i ya tinkaro su to nan ne suke amfani da kalmar wato hijiran mahajura wato tsakanin shi da wannan bala'in Allah ya sa tafiya mai tsawo kamar tsakanin nisan sama da ƙasa haka za ka rinka faɗa masu laifi za su rinka faɗa ranar da za su ga mala'iku kiri da muzu da idanunsu wata ran wallahi duk taron mun nan muna gaban Allah me Allah madaukin sarki ya ce a gaba da rama wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sun samu matsala sun je lahira babu imani ya ku bayin Allah ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa ba imani ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa kayi dumu dumu cikin shirka ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa kayi dumu dumu cikin bid'a ba mutuwa ce abin tsoro ba mutuwa kayi dumu dumu cikin saban Allah to balle a samu shirka da kafirci abinda bai gyaruwa da an ce mutuwa ta riga ta zo Allah ya ce to wayannan da suka mutu ba imani suka mutu ba kan aqida islamiyya ba Allah madaukin sarki ce yin kiyama ta tsaya gashi anan duniya sun yi abubuwan da za a yaba musu watakila sun sare zumunta watakila ya taimaki kawun shi watakila ya taimaki babban shi watakila ya ziyarci marasa lafiya watakila ya taimaka wa masu rauni ga ayyuka ya yi da yawa na jin kai wanda da yana da imani da ya ci more su a lahira amma inda aka samu matsala ya mutu ba imani to irin wayannan ayyuka da ya yi, Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin muka gabata zuwa ga abin da suka aikata na ayyuka na kwarai ayyuka masu kyau waɗanda da ya kamata a ba su lada amma Allah ya ce saboda babu imani faja'alnahu haba'an mansura gaba da wayannan ayyuka sai muka mai da su kura abun shekewa malamai sun ce abin da ake cewa haba an mansura shine da rana idan ɗaki yana kulle akwai duhu sai ka buɗe taga ka buɗe windo sai zama na hasken rana ya shigo ta wannan windo a cikin hasken ranan zaka ga wata kura-kura iya cikin hasken ranan zaka ganta a sauran ɗakin ba za ka ganta ba duk da cewa akwai ta sai inda rana ta haska to wannan kura da take yawo a cikin iska take yawo a sararin samaniya ba ta samu ma inda za ta sauka saboda rashin nauyinta haka Allah zai mai da ayyukan su a ranar tashin alkiyama saboda rashin imani saboda haka imani shi yake da muhimmanci aqida ita take da muhimmanci shi yasa kuka ga maluma na sunna ba su shiru kan shirka kullum sai sun faɗa sai sun maimaita sai sun jaddada ba su bari yau su faɗa jiya sun faɗa shekaran jiya an faɗa an yi ta jaddadawa kenan har kiyama ta tsaya abin da ya kawo haka shine maluman sunna sun san hatsari da bala'i da ke cikin shirka daga sanda ka mutu ba imani an riga an gama an ci wawa an watse ka shiga bala'in da baka san sa ba Allah ka karbi rayuwar mu akan imani sai Allah ya ce mai a gaba da jannati yawma idhin يومئذ mustaqarran wa ahsanu maqila bayan Allah ya faɗi sakamakon kafirai an sheke ayyukan su sai Allah ya ce ashabul jannati abokan aljanna su wane ne abokan aljanna bayan Allah masu imani da suka bi Allah me yasa ake kiran su abokan aljanna abinda ake cewa aboki wanda baku rabuwa ko in ana neman ka aje wajensa in shi ake nema aje ina a zo wajen ka to haka suke da aljanna in kana neman su tafi aljanna abokan aljanna ne can zaka same su in aljanna kuma kake nema baka san inda take ba tambayi ta ina suka bi in an nuna maka inda suka bi in ka bi in Allah ya da zaka ci karo da aljanna shi yasa Allah ya kira su da me ashabul janna Allah ya ce yau mai izin a wannan rana khairun mustaqarra su suke da mafi alkhairin wurin zama ina ne wurin zaman da za a ba su gida na aljanna inda block na zinari da block na azurfa da shi aka gina aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turbayar aljanna garin turaren almiski bishiyar aljanna tushen da branches din gaba daya an yi su ne da zinari ganyen ne ganye amma branches din gaba daya da zinari aka yi su idan iska ta kada bishiyar ganyen ya gogi juna sai su ba da wani cool music wanda saboda daɗinsa a kunne da ɗan aljanna zai iya mutuwa da ya mutu saboda daɗin wannan music din ashabul jannati khairun yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu muqila kuma su suka fi samu wurin kailula wato an kira aljanna da wurin kailula ba bacci ake aljanna ba a dan adam a nan duniya yayin da zai yi bacci lokacin bacci a lokacin ne yafi samun natsuwa kusa da iyalansa a lokacin ne yakan saurari maganar iyalansa a lokacin ne ake tattaunawa tsakanin mai gida da uwar gida labarurruka na sirrance sirrance a lokacin ne ake yin su to abinda ake nunawa aljanna nan ne wuri mai daɗin taɗi da iyali inda zaka zauna da amaryarka a cikin aljanna ku yi taɗi ta ɗebe maka kewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce 'yan matan aljanna duk sanda suke tare da mai gida suka rinka rera masa waƙar bege da soyayya ne annabi ya ce, saboda tsabar zaƙin muryarsu, da zai iya mutuwa da ya mutu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba ramma ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا akwai mutane a nan duniya asalin su mutanen kirki ne asalin su mutanen kirki ne ina suka samu matsala sai suka yi rashin sa'a suka haɗu da almulku yawma idhin alhaq lirrahman wa kana yawman ala alkafirin asira wato san kwakwalo alarmomi kaman kwamfuta ne da ya ɗan yi haka nan bayan ya dawo sai ta sake browsing and rebrowsing to shine ta sake browsing ko ayar shine ya sake dawo da mu baya Allah ya ce almulku mulki yawma izin a wannan rana alhaqu ya tabbata lirrahmani ga Allah mai rahama rana kuma duk mulki na waye mulki na Allah ne rana Allah zai ce limanil mulku yau wake da mulki a yau kaga sarakuna suna sadda kai kasa kaga gwamnoni ana sadda kai kasa kaga shugaban kasa ana sadda kai kasa Allah yana limanil mulku yau kaga su ci wasu ta bayin to mutum yayi sai daga kai mana in mutum ya yi sai daga kai ya ce duk mulki ya koma wajen wa mulki ya koma wajen al. dama duk ya dan bada an daddada ne to kowa ya gama ɗanawa yanzu an dawo gaskiya da gaskiya almulku yawma izinin alhaqqu rahama. Allah ya ce wa kana yawman alal kafirina asira wannan yini ga kafirai mai tsanani ne in ji Allah amma masu imani Allah ya sa muna ciki za a sauƙaƙe musu yinin duk wannan kwaramni ta filin kiyama mai imani zai ga ta wuce gaugawa kaman kai sallah a su ba raka'a biyu haka mai imani zai ga wannan gwagwarmaya ta filin alkiyama saboda me saboda imaninsa Allah zai sauƙaƙe masa ita Allah ka sa muna cikin wayanda aka sauƙaƙewa Allah ran sai Allah madaukin sarki ya ce me <laughs> ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا wato ku saurara ku wato abin da yake faruwa akwai mutanen da nace a nan duniya mutanen kirki ne oh yana sake tunatar da alarama ne to kuma ba yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al kafirina 'asira wato kusan ita zalaba ta daga kafa alamin ayoyi guda biyu ne tsallake da ya dawo sai ya sake ɗauko ɗaya sai zama ashe ya bar ɗaya da bai tattaro da ita ba to shine wani ɗan uwa shi kuma ya gano an tsallake shine sharaf kame a ankara ya iso domin ya tunatar da alarama sannan zai tunatar da alarama kuma an dawo alarama da bakirfon to sai ya ɗan daga kafa to amma wasu yan kudar bakin wake ba su daga kafa ba da suka yi wa alarama ribas ya koma ya sake ɗauko ta wannan shi wato wato izala kenan ba daga kafa ita yadda izala take kenan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ce wa yau mata shakaku sama'u ubil gamami ka ambata musu ranar da sama za ta kece da gajimare Allah ya ce wa nuzilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku saukarwa a daidai wannan lokaci malamai suka ce kecewar sama da gajimare a wannan rana da rana da wata da taurari duka za a nike su a murtsike su nike su da za a yi sai ka ga ƙura su a sararin samaniya kamar yadda kake ganin gajimare a sararin samaniya malamai suka ce wannan shine wayo mata tashaqqaqu sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'ala al kafirin asira wa yawma ya'addu zalimu 'ala yadayhi wa yawma ya'addu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila Allah madaukakin sarki yana ba mu labari wato akwai wayanda asalin su mutanen kirki ne akwai wanda wallahi bai iya zina ba amma sai ya samu matsala abokansa mazinata ne duk sanda suka tauna zauna ana taɗi to kowa cikinsu yana bada labarin matar da ya zina da ita ne tun yana kau da kai yana kau da kai a hankali har ya saba da labarin tun labarin yana bata mai rai har labarin ya daina bata mai rai kai har labarin in ana yi sai ya dawo ma dariya yake yi har a kai matsayin da in ana labarin sai ya ji kamar daɗi ma yake ji idan ana yi masa wannan labarin Karshe idan aka kwana aka tashi wani lokaci sai kaga ya fada shi ma ya zama mazinaci suwa suka halakar da shi abokai yanzu za ka samu wani ya ci cewa man na local government da kyakkyawan niyya ya tsaya takara burinsa da manufarsa ya zai ya taimaki al'ummarsa ya canja rayuwarsu wasu abubuwa da yake gani waɗanda ba daidai ba ya samu daman wato kawo canji cikin al'umma kuma Allah ya bashi sa'a ya ci zabe yanzu ya ci zabe an rantsar da shi an yi suwarin in yanzu ya shigo ina ya shigo office to in bai sa ba sai rashin sa'a sai ya samu wani sakataren lokal gamin wani katon barawo sai ya samu wani treasurer barawo sai ya samu wani auditor barawo storekeeper barawo da to bayan an gama rantsar da shi yanzu ya fara aiki a ofis sai su zo ce ranka daɗe muna son ganin ka sai ya ba su time da sun zo sun zo su ce to ranka ya daɗe ka gare kai ba kodai a gidan nan ya ce kwarai da gaske ce to mu mun daɗe a nan kaga sakatare yau shekarar saka za a nan waye ne shekarar saka za a nan kuma kamin kai ciyamomi da yawa sun shigo nan to tun da Allah ya hada mu aiki da kai akwai bukatar mu baka shawara su ce kaga honorable wane sanda ya zo mun ba shi proper guidance and counseling amma ya ƙi ji kaga yanzu bayan ya sauka mota kirki bai da ita wata tsohuwar su tale da yake hawa honorable wane da yazo gidan nan mun ba shi shawara ya ƙi ji yanzu kaga yayansa ba su iya karatu a private school a makarantar gwamnati suke karatu rayuwa yanzu ta canja dole sai an samu proper financial management kuma sai an samu plan long term plan and short term plan to long term plan and short term plan din nan barawo suke so su mai da shi kiran kai dai ba matsala mu mun san yadda za mu tsara sannan wato bullet proof sai gamsu sai su ɗan eh proof sai su shiryo ciwa-ciwa ta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shi wani rabul ciyaman ya samu miliyan ɗaya su kuma su uku ko su hudu su raba dubu ɗari biyar haka za a yi ta turawa kamin ya ankara sai ya koma hoto ne kawai shi ya riƙe musu ƙahon ne su ke tatsa a ƙasa bai ma san kan satar da suke yi ba kamin a ankara wannan kyakkyawar manufa da ya zo da ita sai ta wargaje sai ga ya lalace amma asali ya zo da niyya mai kyau menene ya cutar da shi samun munanan abokan aiki waɗanda ba su ba shi shawara ta ƙwarai ba al'umma ba ita ce damuwarsu ba to sai Allah madaukin sarki yake ba mu misalin irin wannan mutum wanda a nan duniya asali yana da niyya mai kyau amma abokai suka koya mai zina ko suka koya masa luwaɗi ko suka koya masa sata ko suka koya masa annamimanci ko suka koya masa shan farfesun mutane ko suka koya masa shan jinin mutane aka koya masa wata mummunar ɗabi'a ko suka sa shi cikin secret society aka samu dai wata lalata aka ɗora shi a kai ko ya zama cikin yan cult ko na abu mai kama da wannan to yanzu ga kiyama ta tsaya gashi a gaban Allah to ya za a kwashe shine qur'ani yake ba mu labari Allah ya ce wa yawma ya'budu zalimu ala yadayhi kamaci ranar da azalumi zai yi cizo kan yatsansa azalumi zai rinka kama yatsansa yana cizawa abin da ake nufi da ciza yatsa shine bakin ciki da nadama ko a nan duniya kaga mutum ya ciza yatsa daɗi ya ji ko bala'i ya shiga bala'i ya shiga a lokacin ne zai kulu zaka ji na cewa ya laita ni ya kai tona itakhassuma ar-rasul sabila ina ma a ce na riki hanya tare da manzo yanzu bayan ya makara kuma ya zo yana magana ina ma a ce ya riki hanya tare da manzo wani bai san zuwa gidan boka ba wa ya koya masa zuwa gidan boka aboki shi ya zo yana faɗa masa to ai ku ne akwai wane ne wane ne ai su idan suka dafa in suka sa hannu shi ke na an gama yanka wuka da haka aka bi aka gurɓata tunanin shi har ya lalace ya zama kwastoma na malaman tsubu ya zama mushriki ba tare da ya sani ba sai ka je na cewa ya laitani kastuma an rasuli sabila sai Allah ya ce mai rama ya wailata ni lam attakhidh fulanan khalila yana cewa ya wailata ya ta, laita halaka ni laitani kaitona lam attakiz fulanan khalila ina ma bai rike wani a matsayin aboki na ba wani da na rike a matsayin aboki shi ya halakar da ni ina ma a ce bai rike shi ya zama aboki na ba saboda haka ya ku matasa idan kuna so ku gama da duniya lafiya ku zama nagartattun mutane to ba kowa za ka yi aboki da shi ba duk wanda za ka yi abokantaka da shi sai ka yi screening ya yi passing screening kamin ka rike shi a matsayin me a matsayin aboki duk wanda duk sanda kuka zauna da shi duniya kawai zai tuna maka ba abokinka bane akwai wanda duk sanda kuka zauna da shi kuna zaunawa duniya kawai zai tuna maka ko ya baka labarin wani katon gida da ya gani a wata anguwa ko ya baka labarin wata katuwar mota da ya gani ko ya baka labarin wata kyakkyawan mata da ya gani shi abinda da bai so a yi maganar lahira kana cewa wata ran za mu mutu sai ya ce wace irin magana ce wannan mutane suna zaune lafiya ka tado musu maganar mutuwa shi bai so a yi maganar mutuwa shi kisan da ya zauna kawai shi duniya dai a yi maganar duniya wallahi irin wannan mutumin ba abokinka bane ba abokin ka bane Allah ya ce kakai da kai aboki da shi yace wa fa'arid amman tawalla an zikrina amman ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ذلك مبلغهم من العلم أها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الله يتوقع وعارض أمن تولى عن ذكرنا ككود كي daga duk wanda ya juya baya wa ƙur'ani mai girma ya juya baya wa qur'ani Allah ya ce to ka kauda kai ba abokin hudda ka bane walam yarid bai nufin komai illal hayata duniya sai rayuwar duniya duk wanda ya juya qur'ani ba shi kullun duniya sai labari. shi da kun zauna tare sai baka labarin wani sabon yari da ya fito kuna fara magana da shi ya faɗa maka wani sabon takalmi da ya fito kuna fara magana da shi sai ya faɗa maka wani abu da shi dai duk da kun zauna duniya kawai zai tuna maka shi lahira ba ta fitowa bakinsa sai me sai duniya Allah ya ce to wannan ba abokinka bane ka kau da kai daga gare shi hudda wacce ta kama ku yi amma kar ka rike shi abokin shawara abokinka na kud da kud inji Allah Allah ya ce zalika mablaghuhum min al-ilm irin wannan zaka samu basira sa duk ta kare kan duniya ilimin shi duk ya kare kan duniya in kana so ka gane wayayye ne ku yi magana yan kwallon Barcelona gaba ɗaya sun ya kirgo maka su da MPS 11 da yan Sakon 11 in kana so ka gane basirarsa ku yi labarin 'yan kwallon Manchester in kana so ka gane basirarsa tambaye shi wace waka ce ta zo na daya a waƙoƙin maguzawan turai a wannan shekara idan kana so ka gane waye ne tambaye shi wani wasan kwaikwayo ne ya zo na daya a wasannin kwaikwayon ƙasar america da aka bada wato kofi a wannan shekara idan kana so ka gane yana da basira ɗauko labarin kuɗi duk ƙasar da ka ɗauko zai faɗa maka ƙarfin tattalin arzikinta daga ina ta fara ina ta nufa idan kana son ka gane mai basira ne tambaye shi suwa suka fi kuɗi a duniya yanzu nan zai lis shi in kana son ka gane yana da basira yi magana duniya yanzu za ka ji bakin shi ɗau ɗau raɗau raɗau maɗau maɗau yana magana sai ka ce shehu malami gurin tafsiri in kana so ka gane sakare ne tambaye shi rukunan musulunci nan take za ka gane da kiki ne tambaye shi sunan matan annabi bai san su ba amma 'yan wasan najeriya da suka ɗauko kofi a faransa yanzu nan zai kirgo maka su ɗayan annabi ko ɗaya bai sani ba kula fa'ur rashidun bai san su ba a'a kai wani iri ne ba abin da ka sani ne harkar lahira sai harkar duniya zalika mablaghuhum min al-ilm Allah yake wannan shine kololuwar ilimin su idan ba ku manta ba akwai shekarar da a nan Najeriya aka ce sai ka ci jarabawa kamin ka tafi aikin haji wai sai ga mutum ya zo alhaji babba wai ana tambayar sa rukunan musulunci bai sani ba rukunan musulunci guda biyar alhaji rukunan musulunci na wai ya dade bai duba ba aka ce to ya kira yace duk ya manta aka ce yanzu ba za ka yi tunowa ba ce zai iya tuno kaɗan aka ce kaman guda nawa ce kaman guda ashirin da bakwai wai ya manta sauran amma zai iya tuno guda ashirin da bakwai aka ce to kirgo shi yace na farko sarkin musulmi Abubakar na uku aka ce to mun ji na biyu yace shehun Barno na uku sarkin Gwandu na hudu Lamido Adamawa na biyar yace sama aka ce an hadda sama tana cikin shika-shikan musulunci yace wa ita ce babban shishiken ma in ta rikito ta faɗo akwai wanda zai kara musulunci farid an manta wallahi an zikirina wa lam yuri illa al-hayatad dunya zalika mablaguhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman hitada shi yasa kake jin wani yana cewa ya laitani lam attakis fulanan khalila ina ba a ce bari rike wani a matsayin abokina ba saboda me alaran ma لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا كنا cewa laqad aballani an zikiri hakika wannan abokin nawo ya batar da ni ya raba da alqur'ani mai girma azzikira nan bi ma'ana alqur'an ba da izja'ani bayan alqur'ani mai girma ya zo mu shi ya raba da ƙur'ani, shi hana ni na bi Allah shi ya batar da ni ya dora ni akan mummunan hayya laqad aballani an zikiri ba da ni. kenan ya zama shedan Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula shedan dama ya kasance mai kaskantar da dan adam ne shi yasa abin da ake bukata idan za ka yi aboki samu mutumin kirki anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar radi duk sanda za ka yi aboki samu mutumin kirki kai aboki da shi da ka yi aboki da mutumin banza to tabbas sai ka lalace Allah ka gafarta mana na'am jiya akwai baiwar Allah wacce ta kawo gwal ɗinta ta tace ta bada fi sabilillahi a sa a kwamitin me marayu a sayar a sa a kwamitin marayu kuma ta haɗo gwal ɗin da risit ɗin amma baiwar Allah saboda ta yi don Allah ba ta so a san ko ita wace ce kamin ta aiko da risit ɗin sai da ta soke sunanta yadda ba zai karantu da daɗi ba ta soke adres ɗinta da ke jikin receipt ɗin yadda ba zai karantu ba ta kawo ta ce ta bayar fi sabilillahi receipt ɗin ya nuna wannan gwal ta saye shi kuɗin har kai naira dubu ɗari da tamanin ta ba da fi sabilillahi saboda Allah nan take kuma chief of staff ya ce ya sayi wannan gwal ɗin naira dubu ɗari da tamanin ga kuɗin a sa a kwamitin marayu domin ya samu lada ita ma matar ta samu lada sannan bayan ya sayi gwal din ya maida wa matar da gwal din kyauta fi sabilillahi ɗazu shi ciyaman na kwamitin marayu sakatare na ƙungiya ya ɗauki gwal ɗin da risit ɗin ya tafi cikin gari ya binciko har shagon da matar ta sai gwal ɗin a wurin kuma yadda risit ɗin ya nuna haka ta sai wannan gwal naira dubu ɗari da tamanin har naira ɗari shida sannan an bi risit ɗin domin a gano matar a gano sunanta a kuma gano mai a gano adireshinta saboda kar wata yar cuwa-cuwa ta zo ta ce ita ce alhali ba ita ce, saboda haka wannan mata ladaki ta sadaka tana nan Allah ba zai rage miki ko kwara ɗaya ba kuma sannan ga kyautar gold din an sake dawo miki da shi wannan ya halatta a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi dokin wato daya daga ainihin wato cikin wato ainihin wato sahabbansa Jabir dan Abdullahi bayan ya saya kuma ya sake bashi dokin sadaka ina fata an fahimci wannan bayan an dawo daga gazotu za su rika saboda haka abin da shi chief of staff ya yi daidai da shari'a shari'ar musulunci ta amince da wannan akwai hadisi ingantacce a kai ina fata an gane wannan saboda haka ita matar ta samu yadda za a yi kwantar da shi ciyaman na kwamitin marayu domin a maida mata gol ɗinta da aka bata kyauta sannan shi ciyaman yana sanar da mu cewa chief of staff da ya ce ya sayi wannan gol har ya kirga kuɗin ya biya kashadan ba takadan ba Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka muna sanar da wannan baiwar Allah domin ta je ta karba sauran bayin Allah da suke ta taimakawa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi muna eh ita matar za ta yi contact ne ta hanyar ciyaman na kwamitin marayu ciyaman na kwamitin marayu sakatare na kungiyar jama'atu zaratul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Adamawa sahanan abin nan sananne ne al-ma'ruf la yu'arraf na'am أعوذ بالله yau insha Allah assalamu alaikum aka ce to dan me ba za mu faɗi sunan ciyaman mana kwamitin marayun ba sunansa Alhaji Usman Ibrahim domin watakila an ce sakatare ya zama abin nan mata ba za ta gane me ake nufi da wuri ba Alhaji Usman Ibrahim ina fata an fahimci wannan yana tafi da street na? a kafin karanta tambayoyi shugabanni sun ce a sanar da cewar tafsiri insha Allahu daga yau ranar gobe kenan in muna raye zai koma masallacin dubeli har zuwa lokacin da kuma za a rufe a tambayar farko tana cewa malam shin tafsiri gobe zai koma masallacin dubeli daga gobe insha Allahu tafsiri a dan ya kare za a koma masallacin dubeli insha Allah mai tambayar farko ya ce malam za a iya yin itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba mai tambaya yana cewa za a iya itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba na'am ya halatta a itikafi a masallaci da ba na juma'a ba ba wajibi na itikafi dole sai a masallacin juma'a ba ya halatta a itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba sai dai malamai sun ce idan juma'a za ta shigo cikin kwanakin da za ka yi itikafin to nan an fi so ka yi itikafi a masallacin juma'a yadda larurar fita ka je wani wuri domin zuwa sallar juma'a ba za ta kama ka ba ina fata an fahimci wannan idan har akwai juma'a za ta gito idan ba juma'a da za ta gito kuma cikin kwanakin itikafin ka baka da matsala akwai wani masallaci ya halatta kai na'am mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum malam mutum zai iya shan tofi mutum zai iya shan tofi a karanta wani abu na qur'ani ko wani abu mai kama da haka a tofa a ruwa a sha shine yake tambaya na'am maluma da dama na sunna sun halatta haka maluma da dama na sunna sun halatta ya halatta karanta alqur'ani mai girma a tofa a ruwa a yi ne a sha maluma da dama na sunna sun bada fatawa akan halaccin haka ina fata an fahimci wannan sannan ya halatta a tofa a hannu a shafa a jiki sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan ko a tofa wa marar lafiya wannan duka suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi na. masu tambaya ta gaba su mutane ne har 23 suke cewa malam ya halasta a ba su damar daukan doka a hannunsu ta hanyar karya yatsar duk mutumin da suka same shi yana satan takalma a wannan masallaci <laughs> wannan wasu yankunar baƙin wake suka ce za a iya ba su dama in sun kama barawan takalmi su karya masa yatsa a shari'ar musulunci ba ta danka hukunci wato akan jama'a ina fata an fahimci wannan a ce jama'a su ɗauki doka a hannunsu idan kun kama barawan takalmi ku danka shi a hannun yan agaji yan agaji kuma su za su san hanyoyin da ya kamata a bi ina fata an fahimci wannan amma shari'ar musulunci ba ta yi an kama mai laifi jama'a gari su ce mu taru mu masa hukunci ba ina fata an fahimci wannan ba a yi haka in an yi haka to gaba ɗaya tsarin al'umma zai rikice zai yamutse gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai Allah ya hada mu gobe an ce a masallacin Dube ne ko Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa lokacin assalamu alaikum wa rahmatullahi